inna lillahi wa inna ilaihi raji'una har yanzu dai matsalar tsaro na ci gaba da taɓarɓarewa a garuruwa da dama a yankunan ƙananan hukumomin gumi da bukuyim na jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya bisa dai wannan rahoton da za mu kawo muku yanzu za mu kawo muku jerikan wasu garuruwa sama da guda hamsin wanda su bellaka tallatar kuma wasu 'yan bindiga suka mai da su kufai gabaki ɗaya To amma kafin ta kai maganan da Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribe gamin ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun daura su. A ila kuma ku danna mana lakin domin ma da hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lungu da saƙo tare da kuma neman rahotanni da dumi su. To a halin yanzu sai ku dara zaman ku tsab domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. har yanzu matsalar tsaro na ci gaba da taɓarɓarewa a garuruwa da dama na yankunan ƙananan hukumomin gumi da kuma bukuyum na jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya yanzu haka fi da garuruwa guda hamsin na neman zama kufai a yankunan ƙananan hukumomin sakamakon hare-haren 'yan bindiga da suka tilasta jama'ar garuruwan yin gudun hijira zuwa wasu sassan jihar da kuma makwabtakan jihohi. Hakan kuma ana aukuwa ne duk da kudaden haraji fiye da naira miliyan 100 da 'yan bindiga suka karba daga hannun mutanen garuruwan bisa yarjejeniyar 'yan bindigan za su bari a gudanar da ayyukan noma a kuma girbe kayan amfanin gona. Manir Sani Fura Girke, dan jarida mai binciken kwakwakan harkokin tsaro ya shaidawa BBC Hausa cewa Eh, na yi yarjejeniya da 'yan bindigar da kuma garuruwa guda 55 inda suka yarda cewa ba za su ƙara kai hare-hare ba muddin aka biya su kuɗin wannan haraji ya kara da cewa dukkan garuruwa guda 55 ɗin sai da suka biya kuɗin wasu miliyoyi uku wasu kuma miliyan hudu aka aka tara aka ba su naira miliyan 172 da kuma dubu ɗari biyar ɗan jarida ya ce ana ga kamar abin ya yi sauƙi za a samu damar aikin gona sai yanzu suka sake dawowa suna kai hare waɗannan hare sun sanya waɗannan garuruwa cikin halin haula'i saboda gaba ɗayan mutanen da ke zaune a garuruwan dama ƙauyukansu duk sun yi gudun hijira Mannan Sani Fura Girke ya ce yawancin kayan amfanin gonar da suka yi suke buƙatar a kwashe su duk sun zube su a ƙasa sannan kuma da 'yan bindiga suka lura cewa mutanen sun bar garuruwan sai suka koma cinyewa kayan abincin wannan kuma wani kuma su kona mushi wuta dangane da batun jami'a na tsaro kuwa dan jaridar ya ce a gaskiya duk waɗannan garuruwan ba su da wasu jami'an tsaro sai dai a ƙananan hukumomi suke tuni dai rundunar 'yan sandan jihar ta ce jami'an su na ma sauran jami'a tsaro na sani da irin matsalar tsaron da ake fuskanta a garuruwan kananan hukumomin nagumi da kuma bukuyin sp muhammad shehu shine dai mai magana da yawun hukumar rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara ya shaida manema mu cewa haɗin gwiwar jami'an tsaro na nan na ɗaukar matakan da suka dace waɗannan yankuna don magance matsalar tsaro to ubangiji allah subhanahu wata'ala dai ya ci gaba da kare mu ya kuma kare musulunci da musulmi a duk inda suke a faɗin duniya masu mu a nan da muka muku karshen wannan rahoto da muke dake da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mai za ku iya cewa dangane da wannan rahoto da muka muku gode muna jiran sakon naku a mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala ya kara ba mu lafiya kuma a zama lafiya a ƙasa baki ɗaya sannan kuma ya kare musulunci da musulmai a duk inda suke a faɗin duniya baki ɗayansu sannan da ƙarshe mai za ku iya ce dangane da wannan rahoton da muka muku mun gode dai muna jiran sakon naku a mu na karta kwana